kai ya yawa ko yau uku ga wata biyu watan safar hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa ina ta faƙi-faƙi kowa ya tabbatar da yana da da mai littafi kankara na nesa wancan kai nan inda kake zaune ba kowa a wurin ke sun ko kana rabe rabe to ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun muna cikin nuniya shafi 92 kuma za a tashi a sabon babi قال العلامة محمد خليل حراس رحمه الله تعالى قوله كو يا فرد ايكو إذا وقوله حكم المحبة ثابت الأركان ما للسجود فضح ذاك يداني sabitul arkani ito da kanin maganan baiti an fassara baiti an fassara shi lokacin eh, shehi sa'adi yau shi a mayawa na uku to yake eh, bada a sheikh wato ibn al-qayyim kenan qasidatahu bin nasabi da jingina ta zuwa ga soyayya jariyan ala adati shu'ara gudanawa bisa al'adar mawaƙa hmm? na dangane ne nasab na rage hu eh nasaban ba ayi haka ne ya jingina ta zuwa ga soyayya ba nasaba na nasaba ba na ke shi dan gidan wani shi dan gidan wani nake waƙan nake kai tsaye soyayya jingina fara baitin dama al'adar mawaƙan jahiliya duk baiti sai an fara shi da kasida sai an fara ta da soyayya Shi shine dangana ta zuwa ga soyayya kada mu na malam umar anna shekar kasida da bin nasabi mana da dangana ta zuwa ga soyayya kaga jaryan ala adati shawara kaga wannan ai ne soyayya waka waka kuma ba kowace waka ba ta soyayya kaga har ko annabi za a yaba sai an fara da wannan da magana a nan wani lokaci haka zai ta wuta ita a sama ma ba da amin ta zakuri min jira min bibi salam mazaka dam an jara min mukulatul bidan bayan ya waƙe maula ya salli wa sallin da'iman abadan ala habibi ta khairul khalqi kullihim hmm, daga ya juya ya shiga ya shiga ya shiga ya kirari ya kirari wa zai dai wani wurin ya zallake iyaka kada ba mushkila mai waka na shi za ba a biyan sa kakka saki jiki da shi kana saki na yaje wanda kai wata kwana daidai ne masu waka su sha ite jaryan gudanawa ala adati shu'ara fi dalika walakin lam yu'in lam ya'ani bil mahabbati huna bai nufin soyayya irin soyayyan da aka sani ba huna illa ma ya ta'allaku minha bil matsalibil aliya shi son shi ya tsallake duk inda ake so qaribun ne zahirun gairu muradu wa ba'idun khafiyun huwa al muradu bil matsalibil aliya wal ma'ani sharifa allati tata'ashshaqu al qulubul kabira wanda manyan zukata ce ainihin soyayyarsa ai kaga ba za ka haɗa ba mai son ya zama kansula da mai son ya zama shugaban zukatan su ba iri ɗaya ne ba ko ba shi mai son ya zama mataimaki wancan yana so ya zama mai jagora wancan mataimaki ke so ya zama a kaga girman zuciyarsu ba ɗaya ne ba wannan soyayya shi ta duniya shi ko soyayya ta lahira ce bai ya bata a rufe sai ga kamar ta duniya ce wata jiddu fi talab eh, eh, haka ne ko ta ashakoha alkolobo alkabira ƙulubul kabira su kan sukan dage kan wannan wata jidduha fi talab da dage wanta wajen neman wannan soyayya ke fi talabiha zukatan kaga suna da yawa sun dage wajen sai sun samu abincin da suke so fi talabiha wa wata sarun layali zukatan nan sukan yi kwana da kwanuka ba sa ba ce fi ta hasiliha wajen samar da alaƙan nan ta soyayya wafi hadhihi al-abayat a wa'annan baitota kubiru shi shehi na bada labari anna hukumatil kalmahabba hukuncin wannan soyayyar da ya riga ya kuduru biljiddi mal mahabbata biljiddi so da gaske fi talabil mahabubi wajen neman wanda ake son wazzafar bi wasalihi da samun nasarar cimmasa cimma abin da yake so din azzafaru cimma bi wasalihi eh, cewar ba baya kaɗan ke kubiru annahu kuma tilkal mahabba bil jiddi في طلب المحبوب والظفر بوصله حكم وطيل wannan hukunci ne karfa da aka yi tun da raba su babu dama a samu kauracewa waƙidul arkan filolinsa rukunansa sabitatu da'a'ini don haka son rukunan sun riga sun cika sun kammala warware su a ce yau an ɓata yana da wahala kaga kada shi dai zai dauke ka a gaban mu a bai ba ta kai ya tsaya ba tukuna kai dai ka bari shi dai zai sake jangwale ma hanci kun ga yadda shi dan yayi masa to kana sake ya sama yatsa sai ka kama bacci to za a gani wanda ke dan ya sa masa yatsa a hanci kana ne sai kun san da ya shaidan wanda ya fara bacci shaidan ya sa masa hanci ya tsa hanci to kai ka rasa wanda za ka yi aboki da shi sai da shaidan ka kore shi ka yi isti'aza mun yi tamu sabitul da'a'imi wato son ya riga ya kuduru. hukuncin ya riga ya kankama a rabuwansu zai yi wuya shi ne ya an na hukumar tilkal mahabbati bil jiddi hukuncin din fi talabil mahabubi wa zafari bi waslihi gani hukumun watsilun arkani sabitu da da'a'imi la yastati as-sududu ba a iya batawa ba za a iya fata ba a saddu ba ɗauke kai ba a sududu ɗauke kai wal a'radi da ɗauke kai a sududu wal a'radu mutaradifa ne fasakhuhu wa ibtaluhu da wahala wal a'radu ainin da la yastati'u as-sududu wal a'radu fasakhuhu wai ɗauke kai bijirewa bai iya ɓata shi bai iya wargaza shi fasakhu ibtaluhu ta'akidin kalmomi ne kaifa to eh, ya ma za a warware wannan son wa qabil hasani ƙarin kyau wal jamali huwa munaffiz li al hukm shi ya zarta da wannan hukunci kyawu ne janyo hukuncin kazan kuwa kyawun nan muddin yana nan ba za a warware ba mimma hamala kullum min al-kwasa khasamaini wanda ya janyo kowanne daga masu asabun nan biyu alal iqrari bihi waja a shuhudul wasali ga shaidun alaƙa sun iso ya shahaduna bi haƙiƙati zalika alhukumi da haƙiƙanin wannan hukunci wasu gutuli hatta ta'akkida gayatu ta'akidi hatta ta'akkada har hukuncin ya kankama gayatu ta'akidi وبذلك da wannan ya asbaha hukumul wishatu da wannan hukuncin yan tsaigumi ne aikin yan gumi? ne su bata kullum yan tsaimu musu aikin su su bata hukumul wishati wal adilina da masu suka hukumar lagayata ta eh, mai ke da wa bi zalika asbaha hukumul wushati wal azilina hukumar Lajiyan. hukunci ne an jefar da shi ta hawat minhu al'arkan rukunansa su bangonsa duka sun ji ya rushe fakarra sari'ar nan hukuncin 'yan bakin cike ya faɗi ƙasa warwar alal azakani ta haɓa ya faɗi da haɓa walamma akhbara anna hukumal mahabbati lokacin da shi malam ya bada labarin hukuncin wannan soyayya kada tawaffarat lahu ta cikan masa lahu kulla wasa'ilil quwwati duk wata hanya ta karfafa hukuncin ya haɗu wata fili wa annahu la sabila lil wishati babu hanya ga wushatu ila na naqdihi su waye wushatu yan tsegumi munafukai wa ibtalihi da an ga kana tafiya da wani tafiya na tafiya daidai da yanzu nan za ka ga an fara yan gutsuri tsoma sun fara bai na hukumihimul manafi li hukumil mahabba tsakanin hukuncinsu su yan tsegumin mai kore a ainihin hukuncin soyayya wa huwa da'i ila sududi shine mai jan mutane zuwa ga dauke kai shi abunda yake so ya raba ila sududi wal hijrani fa qala innal wushata yan sai gumi adaraku da zalikal hukumi sun gano da suka yi usashe ne allazi hakamu bihi botolanan yakinan nasu yadda za su raba dinnan rabuwa ba za ta yi ba ah, hu hukumun saboda abun da suka yi hukunci ne lam yusadif mahallahu bai samu wurinsa ba hukuncin bai cika sharuɗa ba in muka tafi da shi a shari'a babu asababu babu shuruɗu babu zawalu ma'anai duk hukunci kafin a zarta sai an samu sharuɗa sun sai an samu asababu sharuɗa sai ka babu mani to idan aka zartar da irin wannan hukuncin bai warwarwa amma hukuncin da ba a lura da asababu ba an ko an zartar sai ka ga an dawa na ce a ah, to yanzu an yi kuskure yanzu na awarwar hukuncin ka sake hukuncin amma kai alƙalin alƙalin wannan ya san kan aikin sai da ya duba asbabu sun cika shuruɗu sun cika gaba ɗaya ma ne ai ba ko ɗaya don ka gastar da hukunci su kuwa wushatu sun yi hukuncin su sama sama bilayu ba sharuɗa ko kuma babu eh, sababu ko kuma akwai mawane akwai mawane'u kaga yanzu misalin mutum ya sa cike keken da gingini aka kama shi kayya kayya ya ɗauki keke keke ko yanzu ya ta sama ɗari ko dubu ɗari bai yi ya dina musamman ku yanzu ko ido su keken shi bai kai ba wanda ke takama da shi dinnan. bai kai ba to hamsin da ya wuce ne zari to sai aka waye gari shi ya jinginan masa ne ya laɓaɓa ya laɓaɓa ya ɗauki teke ba da ma yanke masa hannu akwai ne akwai buha dukiyar sa ba za a yanke masa hannu ba wannan ambato shi zai mana tsawo za mu shiga wani radi mu bar shi mu tafi inda za mu wala tawfa shurutahu bai cika sharuɗan ba wa min ajali zalika saboda haka nan ne shi wancan mai cika sharuɗa na alhassanu harrara ƙabil hassan alƙalin kyawo shi ko ya nasa hukuncin muhadarar rubutunsa ainihin bi fasadi hukumin hajari ya ɓata hukuncin hajarun can wasu da yankewa salwanu yankewa wa an kara adal wishati ya yi inkari wa ‘yan tsegumi za a mahim ɗaukansu annal mahabbata wasu duda ladani masu gaba ne guda biyu sun ma'akafa mai rantse an haza hukumin fi gayatil jauri hukunci ne zalunci a cikinsa ya kai zalunci walaisa bi hukumin makwasitun ba ba adalci a hukunci fa innahu yusawwi baina amrayni mutadaddaini ai da ya ba ai sududu me dan me yake da sunna lada kai sududu dudu ladani wasu dudu da abinan annal mahabbata wasu dudu a kaga sun saba so da kiyayya wannan mahabba so wannan sududu dauke kai aga kaga ba za su haɗu ba an yi baran-baran to saboda ka yan tsegume suka ce daidai ike ne wa ma'alumun bi badiha a aqali wannan sananne ne da asalin hankali farkon tunani badiha annab zidani la ne fi mahallin wahidin a wuri ɗaya ba su haɗuwa motsi mu goma mantakidin mu kaɗan da shuru ba su haɗuwa ba ba su rabuwa motsi da shiru duk inda shiru yake akwai motsi kusa duk inda motsi yake akwai shiru a kusa motsi na gama motsi in ya gaji shiru ne zai biyu shiru na shigowa motsi dole tsaya motsi na zuwa dole shiru ya tashi ba su fita gaba daya ba su tabbata kuma gaba daya dole haka suke canji canji ko haske da duhu riddani ne na ƙezani bihaisu yattasifu bihima fi waqatin ma'an to wannan kenan wajen baiti sha biyu ko ya ɗiba wannan shine na sha uku ya walihan halat alaihi nafsuhu wannan duk riga an bi nan mai littafi ya haɗi lokacin maki wannan ya ɗan ya ɗauke shi ya kai shi ya jingina shi mai littafi Allah a ji kansa waye ne ibn al-qayyim yana magana bi hadhihi al-abayat da wa'anna baitoci al-muhibbu alladhi la yar'a al-mahabba duk mai soyayyan da bai cika sharuɗan soyayya wala ya'rifu qadara mahabubihi sannan bai san kiman wanda yake son ba fahuwa ma'a ma yukabiduhu min alwajadi shi ɗin nan duk da wahalan da yake fama wasauku kada hanat alaihi nafsuhu ransa ta wulakanta a kansa falam ya ha, hazzaha bai ba ta haƙƙinta ba min wasali mahabubiya tunda bai san ka bai cika sharfayyan ba ta cika ba li'annahu ba'ahu ta'i'an bi abkhasil asnani saboda ya sayar da shi da 'yan kuɗi kaɗan a ani bisaddi da ɗauke kai wata abidi wal hijirani wa zalika li jahalihi bi wasu zalika al don bai san kiman wancan abun da isayar ba wa qadarihi wa ma yastahiqu min ghalil asmani da abun da ya cancance shi na tsada daga nan da ya gama ya kuma yake sun bayar tafi tushai daga nan malam ya sake waiwaya don da ya bar baitocin yana ba da labarin abinda ke cikin baitocin kawai ya kuma mutahassiran yana bakin ciki ko yana mai zan yaba ala zalikal kalbi alha'ili akan wancan zuciya da ta rude allazi istabadda bihi hayamu wanda soyayya ta juyar da shi hayamu hama hayamu fatsairuhu ainihin tsuntsunsa ko kuma tunaninsa la yi fari ko tilkal azafan tsuntsunsa bai bar wancan reshen ba alka'imati ala kusubaniha wanda yake tsaye a kan tudunsa wayo dimu shadawi tsuntsun kuka kawai yake ta tai walgina'i fauƙaha reshen kenan ومع ذلك fahuwa محروم duk da haka gashi na kallon su amma an hana mafashi shi min timariha wa qatufiha da ya'yan na ikin alahini yastabti'u biha lokacin da zai ji daɗin da wa'annan ƴaƴan itatuwa ga yastamti'u gairuha yau ga wani zai ji daɗin abu a banza mimman watahumul hazzu wanda rabo ya zo musu ta atahum kenan بوصال ذلك المحبوب وهو كذلك يبيت ليله شاكيا mai wannan son yana kwana daren son yana kuka bakiyan da kukan gaba da shakiyan kukan zoce bakiyan kukan baki yandibu haddahu yana neman kasansa wa tajarra'u kaswatal harimani yana ɗanɗanan ɗakin rashi da ne ya bitu inda ke kwana shi kan na shiwanan walakin na hu kai dai kawai ainihin ma'a kulli hatal hirman duk da wannan rashin duka wal azabi fil hubbi fa huwa la yaslu bai fi dare ba wala ya zalo maftunan bil jamali ya jarabtu da wannan kyan hatta innahu law wajadahu da ya same shi mu'allakan bi surayya inda zai samu abun da yake nema yana rataye a surayya lama ka'ada an tayrani da bai daina tashi ba da ya yunkura sai ya sauka kan wannan tauraruwa da ake ce mata kaza da 'ya'yanta ilaihi daga nan kauluhu sai ya fara shiga yake za'iratun bilailin lam takhaf lillahi darruku lillahi za'iratun za'iratun lillah akwai mai ziyara domin Allah Bilalin da daddare lam takhab bata ji tsoron yan sanda ba bata ji tsoron road block ba bata ji tsoron yan fashi ba ta tafi tana ta yawo ya takhayyalu shi malam yana faƙo mana fi abayati jariyan ala adati shu'ara nan ba wata masoyiya ce yake da ita ba a haka kawai ya kawo da shi akan al'adar mawaka za'iratan hasana wata mai ziyara kyakkyawa ta tsara katu lailan ta faɗo masa da daddare sai gairi haufin ba ta ji tsoron hanya ba ba ta ji tsoron kare ba ba ta ji tsoron kura ba min al'uyu ne ainihin haufan min al'uyu wal wa annaha ita wannan mai ziyara kabala an taqadduma alaihi kafin ta zo masa kada kamar da rihilatin tawila go ai mun ganki a baya mun ganki a farko sai da ta yi wani dogon zagaye kafin ta zo wajen nashi ta yawo ta koɗo wa fatti fi kasira ta zagaye ƙafa ƙafa fajitazat da sham kaga ta sham ta biyu siriya qasidatan ardat taiba yi madina dubi daga sham zuwa madina allati isha amin nurul haqqi wanda hasken gaskiya ya bullo a wurin wa imani madarar imani ya taso ne daga madinatu rasulillahi sun ma'atar daga nan ta ga madina ba ta samu abu da take nema ba sai ta biyo alawa a keke wurin ɗaukan harama maimakon daga nan in za su je makka ta ɗauki harama mana ta je ta yi makka wa umra ilan saboda ta shiga ruɗu soyayya ta wuce wurin ɗaukan harama kuma makka za ta wa huwa miƙatu a halin madina wanda ake ce masa zulhulaifa wadil aqiqi fatajawazat hunamma hillan fa bidona ihrami wa min ghairi an yunkira dhalika alaiha ahad ko ba wanda mata nasiha ga masu harama ita ma ta bi karaukan masu tafiya kama ce ka shiga mota ana makka makka makka ka hau motar makka ga ka bako dukkan alhazai ne sun ɗauki harama to kai sa ba ka ɗauki harama ba so kai ban za ta yi ta ce mata komai ba dukka na cikin mota amma su ba mota ne ba lokacin raƙuma ne dukka 'yan tawagan so so kowanne ya ɗauki harama amma ita ba ta ɗauki harama ba saboda kawai ita wani mutum take nema ba ta ɗauki harama ba su kuma ba wanda ya mata nasiha sun أتت على wadil العراكي ta zaunan wadil araki kafan makka wa ma ba'dahu min al-amakin allati tu'adda indaha indaha al-manasik wurin da ake ibadodi haka ta zarba da ta shiga wajen lam takun taqasudu liqa'i ani lam takun taqasudu liqa'i ba niyya saduwa da ni take ba wala ta tawaqqa'uhu ita kawai dai a ruɗe take ta shiga makka fa'atat ala arafat ka duba daga makka ma arfa ta wuce wa huwa al-jabal al-mashhur dutse ne sananne balle yanzu allazi ya'ati atabar al-wuqufu alayhi ashiyata tasi'a min Bil, hijja wanda ake daukan tsayuwa akan fatara ga watan zulhajji ga da wannan labari ma ya koya mutane wurin aikin hajji an azamu arkanil hajji me arfa summa afadat ta yi ifadat ma'ana aka gama tsayawa aka kwanaro da ita aka tawo muzdalifari ta biyu su minhu ila wadi muhaffar nan inda ake dan sauri-sauri gudu-gudu wa huwa al-muzdalifa wa yuqalu lahu jam'u summa ila minan daga nan ta tafi na inda alazai ke kwana allati turma inda aljimar inda ake jefa kananan duwatsu a wurin ita ba komai a hannunta watun harul ƙurban a yi yanke-yanke na neman kusanta zuwa ga Allah sun makasa da ba da zalika ilal baiti daga nan ta tashi ta nufi ɗaki daga arfafa ta zo musdalifa ta zo wurin jifa في مكة أمكة آه، وهي مع ذلك آه، يتعسكك كما بشيكما مع ذلك لم تطف بس بسفيد أوافي با ولم تسع بس بسيسع إيه إيه كان سفا دا مروة با ولست لمت الحجر بتشاف حجر الأسود با ita dai wancan za'irar wala ramatil jimara can baya bata jefi jamra ba wala sa'ad baina safa wal marwati min ajali kirani saboda ta yi kirani bata yi ba wa huwa jam'u baina al hajj wal umra hada tsakanin hajji da umra wa ma ashbaha za'iratul shaykh ya kamance ceniyan wannan mai ziyaran shehi da malam kenan bima kana samihi ba abu sahafiyina da wanda yan jarida ke kira a yau kuna fi misira bil jasusatil hasana akwai wani shiri da suka yi shi jasusatil hasana ana so sai a tona asirin shugabanni a tona asirin malamai a ce ainihin jasusa ce ta gano jasusa ce ta gaya masa shi ba wanda ga masa yadda yan leƙin hasirin ke da ita kamar lokacin wata siyasa can tsohuwa ba an yi wani shiri ba mai suna shan shani eh, aka yi sati biyu ba shan shani ba wani lokacin ma wata biyu nan kwatsa sai ka ji wannan ɗan jaridan ya ce mun haɗu da yan shani jiya ga shan shani labari da ya kawo mu ya je gari kaza ya je har ya halarci taro kaza dan ya kaza da kaza da dan ya ka anyi ya je wuri kaza in an tashi kama ba da ma kama shi san san ko yanzu ko suna irin wannan shiri na da sun fi fasaha kenan eh sai ne eh wai ba su da magaza ne shi mai fasaha ta mutu kenan don mishan shan nan ya tashi ina da kaune kaune da an ce ma ga shan shanin nan za ga kwaya dawo gidan rediyo yau an sadu da a bagayen su na yau sun sadu da shan shani shan shani a guje zai wuce na talaihi shi ke to ba ni labarin da ke gudanawa an yi a kano an yi a Legas, an yi dambe a wuri kaza an ebo kuɗi an yi fada wannan ya tsebi kaza wannan ya tsebi kaza wani tsera ya bi su kafin gaba ɗaya a kai mene ne cikin da kuma duk abin da yake faɗi na an yi shi kuma da ma kama shi sai dai mutanen da na da shi gizo ko gizo da ƙoƙi ana so a shirya labari da ce labarin gizo da ƙoƙi to amma dai wancan kam na ɗan jaridan shine ne wannan ake ce masa su can ba shansha ne suke ce masa ba jasu haka na allati ta'tihi bil akhbar mai zuwa masa da labari wa tuwafihi bil asrari ta kawo masa sirori, wa huwa madakhalul latif wannan shiga labari ne mai kyau yuqaddimuhu shaykh bayna dai hikayatihi lil mazahibi kafin ya kawo innan mazabobi wal maqalatin lati ainihin kasafa awaraha ai shi ma shabihun ne bishan ne ko shabihun ne bi jasusatil hasanadin tun da ka dubi fa ya shiga wannan mazhaba ya shiga wannan mazhaba ya shiga wannan mazhaba <coughs> a cikin nan yakan tsallaka hai ebo na kiristoci ya ebo na yahudawa ya ebo na menene asalin kazan ku da kaza da ya shiga yan shi ya shiga wane ne ya tattaro da ya tashi kalan ala suna sai da ta tsaro mazhabobin nan gaba daya mu koma mazhaba kaza inda ake da wane inda ake da wane inda ake da wane Allah jikan ka wane Allah gaishe ka wane mu tsallaka mazhaba kaza a gabacin duniya akwai wane akwai wane a wurin akwai wane a wurin shi ma duka akan wannan rabi yi tarkato duk duniya ittifaki ne Allah na sama to kaga ai shi ma ya shige shige كشف عوارها وهتك أستارها يكيت أثيرنت فيما سيأتي ونندك لا باري ريزو من أبيات هذه القصيدة الشماء معنى كرما قصيدة حتى قوله ورقت على أعلى الصفا فتيممت تهو كان صفا كباطيت نفي يقول الشيخ إن تلك الحسناء وانا حسناء عدن في رهلتها أتفيا النناتا المباركة الطويلة صيدت على أعلى الصفا سيدها تهوكا جوزا صفا إتبت إكبر با بتي دعائي با وأنها إتت إن أفدت هناك دارا للمحسي matsayahu ainihin ta je ta nufi gidan wannan lilmuhissi wanda ike son ɗin ike soyayyar matsayahu lilmuhissi matsayahu mai kwaɗaitar da dabbobinsa almukabbalu bi kuyudi hawahu wanda yana ɗaɗɗaure da maruruwan soyayyarsa wala allahu zai iya yi wa ya ƙasudu darar arkam kilan makarantar darar arkam yake magana بن أبي الأرقم التي كانت أول مدرسة إتشي فرق مكرنتا كافين أداو مصلاتي في الإسلام ويجتمع فيها النبي أدار الأرقم نني النبي كان يتارو بأصحابه ده صحابانه يقرئهم القرآن نن يكي كرنتا دسو القرآن wa a ka'idar imani yana koya masu ka'idojin imani ya ajibu shek. daga nan malam ya dinka mamaki li tilka za'ira kai wannan za'ira wannan za'ira kaifa kanat tasiru fi hadhihi matahati inda take ta tafiya a wannan ainihin wurin batan ta hauraren bata ita bata bata ba bila dalili ba dan jagora wa bi rihi saurin irin saurin iska hatta inna qada bazzati dalila ta ma haura ɗan hanya mai nuna hanya fi khibratiha a gogewanta warriha ta fi iska fi sur'atiha tunda wannan masanin hanya yanzu na duba in ya fafa haka sai dai ku ganku a gari kaza ita ta fi shi wa kana ihtida'uha gane wanta hanya fi matiriha bidalikan najamil maimuni a cikin watan fa'a watan fa'a wata mai albarka ko tauraro mai albarka al-musamman bi ta'adis saudi a wurin su masana taurari walaisa biddabarani ba dabaranu bane ba tauraron dabaran alladhi huwa alamatun nahasi wa shu'ubi wanda watan alama ne kamar yadda suke cewa a wancan zamani din wata ne na rashin rabo na asarar wa an hawar abarar dam'i ita ta riga ta sha hawayenta ta sha hawayenta ta yi na gazarar fastafar hawayenta ya ishe ta ba ta shan ruwa an kulli wurdin ha wa annaha ita din nan raba'at binafsiha ta jinka yin kanta an kadhibil hawa daga ƙarya wa kana zaduha guzurin tafi rihlatiha zikrul Shi shine abincinta shine jarinta tuna wannan da take son wa wasaluhu neman alaka da shi mutaddani alqaribi hmm. me eh ta ke kanta ba ta ƙarya misali in aka yi alƙawari aka warware ba an yi juna ƙarya ba ita alƙawarin da ta yi masa ba ta warware ba don haka ta tausaya wa kanta kafin makare ke a fara ne to ita ta tausaya kanta ba ta yi ƙarya ba قوله zaurati hafa فأوفت billari ta yi alkawalin ziyarar nan za ta kai masa ziyara kuma ba wanda ya ganta yani anna hadhihi alhasana kanar kada wa'adatu ta yi masa alkawari bi ziyaratiha fa anjaza tazarta kuwa ma wa'adat walakinna lam taji amma ba ta zo masa ba illa fi waqtin mutaakhir min al-layl a ƙarshen dare ya gaji da jira ya kwanta zai bacci sai gata حين التقت منه الأجفان عند التقت الأجفان منه إذن فيافار هدئوا كمان إذن ويأتكم وإنن ونن كو ونن قو ونن da wancan bai idan ya rube wannan tashe shi ita ita fi can malam malam wa ke da su don malam sai ne ga wani nan wajen ka ku kuma ina kuke sun haɗu lokacin da anin idonsa ya haɗe Wa galabahu nu'ab ثم lam yafja'ahu illa dukhuluha ba inda hankalinsa zai tashi kawai zai ji ta kwaka. kai masa irin wani shiga shiga ba neman izini alaihi safira babu ainihin niƙabi a fiskanta kada a matat an wasu ta buɗe fiskanta lissamar hasani ga ainihin leɓin kyau walam turai fi dukhuliha adab al istizan ba ta kiyaye ladabin neman tsare neman izini ba tun da ta san akwai soyayya arafi al kulfati wa ajaza al sabri ta kasa haƙuri, da dai ta gano dakin sa ne kawai sai buɗe bude ta fada thumma sarrahat ta fito masa afili bima ya ataliju fi qalbiha da abun da yake zaɓalɓala a zuciyarta min alwajadi wa annaha lam ta'adu taqawa alal basari anhu lam taqawa bata iya haƙuri ba lam ta'id wa lam ta'ud taqawa a ala sabari an hubbata iya samun ƙarfin ta haƙura daga gare shi ba sun ma'akaza tu hu. nan fa ta ci gaba da ba shi labari hadisan zannahu sidikan idan yana ganin gaskiya ne fa akhadahu al'ajabu mamaki ya kama shi min hadisiha wa talawatahu da daɗin magana hatta qala min farahihi har murna ta kai shi bidhalika alhaditha ma ma kana yugalibuhu min an tare da faina fama da baki. in kunti kada kadabti fi ma bi ma bihi idan kin min ƙarya cikin abin da kika faɗa min faqad bu'ti bi ithmil kadhibil fattani za ki samu zunubin shugaban makaryata na duniya wanda a duniya yafi kowa sharri yafi ta'afa fi ɓanna zunubin sai tabbata kanki tun don ana cewa an shugaban ƙarya a duniya duka gaba ɗaya jihamu shine shugaban makaryata qawluhu jahami bin saf wa min wasi'atihi llahi ula jamu dan safawana da mabiyan sannan qawluhu qawlul musannifi ko al muallifi jamu bin safawan badali ne wannan na min al kadhibin fattani kina da zunubin kadhibul fattani man hadha al kadhibul fattan jahamu bin safawan wa kanal jahamu min akdhabi nasi ala Allah jahamu na cikin mafificin mutane yi wa Allah ƙarya wai yanzu jahamu ne ake haɗa ra'ayinsu a jami'a har yanzu wannan magana ba zan manta ta ba da ta ce an ba ta project ta faɗi gudunmowan jihamu a musulunci ka Allah ya sa kuna nan kowa kana ko za a baku a ce ka ba da gudunmawar jahamu sai dai in cewa aka ce ka faɗi sharrin jahamu to karkata kunnen ka kasha labari amma alherin jahamu jahamu wai da shi kanal jahamu min akzabin nafi ala Allah kada ya gajiji ya shiga inda za shi wa a'azamuhum fitinatan ya fi su duka halakarwa wa dalalatan da bata fi dini قال الإمام الذهبي رحمه الله عن الجهم في الميزان للتافع ثاني يكي جهم بن صفوان أبو مهرب kinaya kenan a samarakandi ɗan garin samarakanda abdallu wa ya faɗi imamu zahabi ya ɗauko wannan ne kalmar daga ta imamu zahabi wanda kuka san shi ɗin nan da bincike malamin hadisin nan malamin ta haƙiƙi da menene to yake jihamu ɗin nan a samra kandi gagarin su ga kina sabatacce ne ya za a yi malami a yake ina gudunmuwan jihamu wanda jamu bayar wanda imamu zabi ce makareci ne o batacce ne kai ku jamu al-mubtadi'u inji imamu zahabi ra'asul jahamiyya shine shugaban jahamawa halaka ya halaka fi zamanin tabi'ina wama wama alimtuhu rawashe a ni dai a iya sani na ba na jin ya ruwaito wani abu akan addini duk ilimin nan nasa bai da magana ɗaya akan addini na hadisi ingantacce lakinnahu zara a sharran azima sai dai a ce kaga wasa wajen rusa addinin musulunci in ka ce ya rusa addinin musulunci to ga daga cikin wannan zai zama maka toshen hujja maɓallaki ne kafin ka fara kawo ɓannan ko in rubuto kake asalin tun da ya zama ka kaji ga gajeren tarihi jamu dai shi ainihin shi ɗan sufuwana ne baban mihir ɗan garin samara ƙanda ɓatacce ne ɗan bidi'a shugaban jahamawa ya halaka lokacin tabi'ai kaga tun da wuri ne ya yi tsiyarsa yake a iya sani na ban san ya kawo ni abun arziki addini ba illa dai shi ya shuka sharri to da kanan ka ina albarka da jihamu hmm? eh eh shine shine wanda Abu Hanifa ya fatattake shi ba shine to kaga dai yanzu mun samu tun da kaga ana dama son rakan da kasan farisa ne wa qala bukhari ga imam al-bukhari ma magana akan jamu fi risalati wa af'al al-ibadi sunan littafin kenan tun da raddi ne akan jamu yace wa haddathani abu ja'far haddathani yahya ibn ayyuba. qala sami'tu aban أبا al الباقي kala kana rajulun min ahli marwa wani dan wani mutum dan marwa sadiqan li jaham sun yi abotaka da jaham tunda wallahi labbi uka mithlu khalid ai ba wanda zai baka labari irin abokin mutum to saboda haka nan sun makata ahu daga na yanke daga gare shi sun yi abotaka ya yanke daga gare shi wajafahu faƙila lahu aka ce masa a ah, lima jafautahu ya aka ka yanke da abokinka waye hau faƙala ita maltu minhu ma la ya hata na ɗauka daga gare shi abun da ban ya ɗauka na yi haƙuri kenan na yi haƙuri da shi na yi haƙuri da shi hanna kai ba zan iya ɗauka ba karatu yauman aya wata rana a wurinsa tun da kasan tsakanin aboki da aboki na karanta aya kaza wa kaza unsi ya haya haya wanda ya haya ya manta ta faƙala ma kana a zarafa muhammada kai muhammadu da wayo yake aka ga wannan jara'a ne kai muhammadu da wayo yake da karanta masa ayan kaga wanda ita maka Muhammadu da wayo yake na farko dai ka kalla gabo ne a yana kirga kansa cikin malamai ka ce annabi Muhammadu da wayo yake kaga gaba ɗaya bai yadda da annabcin annabi Muhammadu ba kawai dubara sai yi samu ya danne sahabban nan ga tabi'ai sun bi shi amma shi baya ce yace na haƙura faƙala maltumin minhu na haƙura da wannan mala ya milo. abinda ba iya ɗauka Karatu yawman ran nan na karanta aya kaza wa kaza na dawa ne ko wani sai haye haya ke faƙala ma kana a zarafin muhammad fata maltuwa na haƙura sun makar a suratu shi kansa kenan فلما قال الرحمن على العرش stawa wato yana karanta alkurani irin karantawa naƙadi naƙadi ko wanda bai abun nan balarabci ba ka ɗauko mutum ya rubuta labari ka dinga gyaggyara maka. a nan ba kaza ya kamata ka ce ba kaza ya kamata ka ce sai ka soke wannan a nan kaza kaza wannan jimla ma gaba ɗaya masa ki layi mai ba ka soke masa shi saboda ka ce kaza a kan ka ce kaza a kan wancan ta wadatar ka yi maimai nan garin kaza ya kamata ka ce wannan kalman gaba ɗaya ma ma'anan da bai dace ba haka bai ke ƙurani ai kun gane kowa ya taɓa sha'i, kuma a samu malami na gaske mai bin yin sha'i. wanda malami na gaske za ka ga littafin ka inda lokacin da zai kata kata ya ce da ya karanta na na da ashe sawa ya ce kala amma wallahi wallahi lau wajen tasabila ila hakiha lahakaktuha min al-masahifi inda zan samu daman goge ayan nan wallahi da na cire ta alqur'ani hmm waye ne magana saboda domin mutum sai dinga ganin wai wannan magana ɗan adam zai iya faɗinta kuma musulmi ana sallah da shi zai iya faɗin wannan kai akwai magana a kansa shi wannan aya wallahi da zai da goge ta ƙura'ani da ya goge ta yake fata maltuwa sai na haƙura na haƙura da wannan ba sun makara a suratul ƙasafi. rannan tun da ina aminin shi ne ya karanta suratul ƙasafi. falon manta ila zikiri musa da ya zo kan labarin annabi musa kala ma huna ذكر ما هنا ذكر قصته في مو في موضع عينهم ما هنا سبحان الله إذا إذا وجه أمتهم عن موسى قال ما هنا ذكر موسى ذكر قصته في موضع نم باب لابارين قصة a wannan wurin ajiyanta bai dace ba kenan ya dai falamma timmaha da ya gama karanta ta sun rama bil mushaf ya wurgi da qur'anin ma min hajrihi daga da yana rike da shi biriji laihi da kafansa fawa sabtu alaki nan ne na tashi na damtse shi na diran masa da muka yauce za mu yi tun daga nan muka bata tun da kaga shi ba hukuma ne ba to wannan shine barnan jihamu a musulunci wannan ya bada gudunmuwa hmm? na san wannan magana mutum ma bai iya ɗaukar ɗan adam zai iya yin wannan abu ɗan adam zai iya yin wannan kuma musulmi ya da jingina kansa ga musulunci wannan magana yana cikin littafin bukhari a mai ike da suna mai suna littafin ma ne khalqu af'alil ibadi to kaga mai neman yin rubutu akan jamu zai tsinci irin wa'annan balagani anna jahaman labari ya same ni jahamu iji wannan bukari kenan wancan abokinsa an bashi kana ya akhudhu min al bin dirham yana karatu wurin jahamu ja'adu bin dirham wato ɗalibi ne na ja'adu wa kana khalidul qasari khalidul qasari amirul iraki gwamnan iraki khataba ya yi hudu ba ranar wata idi daga cikin idodi in ne mu bil ja'ad bin dirham ba an yi shi a wancan ba ma ba zan yi layya da jihamu innahu za'ama anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila ya tafi ya ɗauka yana da ƙudurin Allah bai riƙe Ibrahim khalilu ba walam yukallim Musa Allah bai magana da annabi Musa ba mai gidanka ba bacci walam yukallim Musa takaliman bai yi magana da annabi Musa magana ba ai kaga ya karsa alqur'ani dan haka wanda kuma ya karsa alqur'ani hukuncin sa kisa wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah fil fatawa al hamawiyyah فإن أول من حافظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن الدرهم فإن أول فرق من حافظ منه أنه أكاك سامو دقورنفا أنه قال هذه المقالة يا فتي ونم مغنى واتمغنى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليلا ma'ana Allah baya magana ma wanda ya faɗi wannan magana annahu qala hadhihi al-maqala fil islam huwa al-ja'd ibn dirham malami jahamu ibn safwan wa akhadha anhu al-jahamu jahamu ya koya daga gare shi wa azharaha shi ya hada wannan ya a duniya ta shiga har kauyuka. a cikin wani abu mai kama da ruwan fani Allah baya hama baya ciki baya waje Allah bai da sifofi fa nusibat maqalatul jahamiyya aka jingina ra'ayin jahmawa ilaihi wato jamu din shi yasa ma kungiyar ta samu suna jam jahariya maimakon ma kanta a ce mata jadiya ko jadiya to amma aikin da shi aka fi sanin sa da ya da wannan ziyara wakila aka ce innan ja'ada akhadha maqalatahu shi ja'adun kansa shi kuma waye malaminsa. ya samo ƙidasa an abana bin sam'ana wa akhadha abanu, shi kuma abanu ya samo wannan ra'ayi nake an tsaloto bin ukhti labid bin al-asam dan yar uwar labidu ɗan asam al-yahudi asahiru mai sihiri na allafi saharan nabiya kaji silsilan jahamanci jahamu malaminsa ja'adu ja'adu kuma malaminsa fa abbanu mana wannan ya kamata wannan tarihi a riƙe shi abbanu abbanu shi kuma yana samu nashi ɗalotu shi kuma ɗalotu fa a'a ɗan ‘yar uwan ladido ne wanda yawa annabi Ka kaga wannan ra'ayin jama wannan Allah baya fama Allah baya magana Qur'ani ba maganan Allah ne ba wane ba kaza ba ra'ayin Yahudawa ne ko duba yadda aka faɗa shi aka shigar da shi a can baka alƙur'ani kalamun nafsi ne ba kalamun lahi ne ba Ba ka wannan shine tarihin masu ce Allah baya sama Allah baya kafa babu shi a gaba babu shi a baya babu a hagu babu kaza daga jihar aka same shi har daga yahuda aka same shi ga hanyar kuma za ka riƙe wannan ko da ka ko ba ka da littafi jihamu ɗalibin ja'adu ja'adu kuma ɗalibin abbanu abbanu ɗalibin ɗalutu talitu kuwa ɗa ne na ‘yar uwan labidul a'asam wanda yawa annabi sihiri ku duba munan yanzu tauhidin nan ƙasan gaba ɗaya a gwamnatance in dai a gwamnatance ne wanda aka bunna tauhidin a sha'ira a duk sunayen da Allah bakwai suka yadda da su bakwai ɗin ma an musu bita da kulli القدرة والإرادة والعلم والحياة والطبع والبصر والكلام كلام shi, suka شتكا kalamun النفسي da wannan soke magana hatta annabtakan annaba gaba da an soke ta tunda in ce Allah baya magana ma'anan annabi wanda Allah yi magana da shi annabi wanda aka yi magana da shi Allah yi magana da shi in Allah ya yi magana da annabi za a ce masa annabi nubbi a kenan ko inda me ma'ayan ya ayyuhal muzammil a ƙumin laila illa qalila bu kaga bai cewa wani ba ya ayyuhal muzammil ƙumin laila illa qalila bai cewa ne ba ka nan Allah ya magana da shi ko kuma an ba shi labari an masa magana da ikara ya zama annabi mursali da ya ayyuhal muddassir qum fa anzir to daga suka ce Allah baya magana to wayi magana da annabi menene yi magana magana ce aka halitto ta rugu rugu ta taho taro cikin gurin annabi ko yaya aka yi aka ce da aka matsa musu suka ce eh ai magana tana cikin ran Allah bi lalatu wal ifhamu ka rasa da ishara ne irshadu ne da dalala za a gane magana. to don haka wannan kuduri an samo shi ne daga yahudawa jahamu shi kuma jahamu daga ja'adu shi ko ja'adu daga abbanu abbanu daga tsalutu tsalutu ne ya ɗa ne na ƴar uwan labidu bin al'asam al-yahudi الصاهر الذي سحر nabiyya. ya ba da hata da me yake da suna hata da wata nan ba ko na kasa ganinta ma saharar nabiyu a karajan al-bukhari sihirun Nabiyyu din bukhari ya kawo da hadisin fi kitabun ɗibbi babu sihiri lamban hadisi gashi na. shi kenan ba ma abin da muke nema ba ne ba wadda karar tsabari bai tsaya akan bukari ba dai bai tsaya akan ibn taymiya ba kaɗai. bai tsaya akan wancan aboki a banu aimiku albagi bai tsaya ba imamu tsabari ya ɗakko magana fi tarihi fi hawadithi sanat tis'in wa ishirina abubuwa da suka faru na shekara ashirin da tara wannan ne kullum ake ake abun nan misali idan fa'idan wannan diyari ake cewa wanda za a rubuta shi na shekara duk abin da ya faru a shekara sai ka rubuta duk abin da ya faru da mamaki sai ka rubuta in ka tashi rubuta tarihi sai ka jero su shekara ka ba an yi kaza shekara ka ba an yi kaza shekara ka ba an yi kaza da haka sai zama ilimi on wa ishiruna ba'da al-mi'a dari da ashirin da tara annal harisa bin surai kharaja ala nasar buna sayyar الحارث كو a matan surai ya yi tawayewa nasar buna sayyar tawaye bore irin wannan ake wa tawaye ake jawa tawaye dai kawai shi wannan nasar buna sayyar amilu khurasana ne gwamnan khurasana libani umayya waye masa tawaye alharisa kuma fara jin bacci ne ban ne nurin kwana wa harabahu shi harisu ya yi fada da nasaru wa kanar jamu kati lil harisi yi kaji shi ne sakataren harisu dan ne dan tawaye ko kaga jamu yana cikin baki a Allah tunda gwamnati jumhurin babbar gwamnatin amu ita ce gwamnati yan tawaye ba kirgan cikin gwamnati yan tawaye ne sunan su ba kamar yadda suka yi tawaye wa aliyu sai ce shi wannan jamu sakatarensa ne kasan ko yana da sani faƙotil alharisu faɗa ya yi faɗa Allah ya taimaki nasaru ya kashe harisu fi sanata samani wa ishirina wa mi'a shekarar ɗari da ashirin da takwas fi khilafatin marwan al-imar akhiru khulafa'i bani umayya wanda daga nan ne aka ta hannunsa ne aka kwace gwamnati babba fa suka kwace amma jamu shi ko jamu sakataren harisu Fakila ina qutila aidan fil ma'arakati ana cewa an kashe shi a faɗan wa qila bal asarahu nasar ibn sayyad nasar tabqafa wa sallamahu ila salim ibn ahwaz fa qatalahu ya kashe shi shi salimun waye shi wa salimu ala shirqati khurasana salisu yake salimu shine shugaban jami'an khurasana kamar a taimaka shine kwamishinan 'yan sandan khurasana shi wannan gwamna da ya tsaye kama ya damka wa kwamishinansa kwamishinansa ya aika shi lahira kaga da shi ma kamar yadda ja'adu ne ya tafi wakila to kaga ya kamata kada a manta mutuwan jahamun kansa sarkin musulmi ne ya kashe shi kaga ya mutu kafiri sarkin musulmi ne kai to yanzu ya za a ce wannan eh, har yana da wata gudunmawa addinin musulunci wakila an ce a inna saliman katalahu salim ya kashe shi ne lamma balaga hu fasadun hilatihi wato ba ta kai nasaru ya kama shi ba da kansa ya duba har ya gano shi ya tafke shi da kansa ya kashe shi wa annahu yunkiru an Allah kallama Musa takaliman kamar yadda malamin sa jadu yayi a takaice dai jaha jaha mu yake ku kashe shi aka yi saboda riddajje ne kamar yadda aka kashe ja'adu su kuwa in can dama ba abun nan ne ba su abbanu malamin malami ja'adu sannan abbanu shi kuma ɗalibin ɗaloto kada jin suna ma'ai ɗaloto daga irin suna yahudawa ne don 'yar uwan labidu bin walamma kana mazhabul jahamu fit ta'tili mazhabar jahamu dariqar jahamu na kore sunayen Allah da sifofin Allah Waljabaru, jabariya ma nashi ne shi fitar da ra'ayin jabaranci wanda za a ce mutum majabur kullum an fasara ta amma da da fasara ta mutum bai iya aikatawa, wa aikata shi ake wanda suka zauna a masallaci suna karanta littafin Allah Allah ne ta yi musu awon wanda ya tafi gidan kallo yanzu shi ma yana kallo Allah ne kallatar da ke kallo don haka mutum bai da laifi idan Allah ya kai mutum a yi azartar da mutum ya cuce shi ya cuce shi domin shi aikata masa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun idin ka kawai din wayannan ayoyi idan ki radin aya saboda idan suka tuso mutu a gaba in dai ban karatu yake ba da wuya bai bi su ba yi sa dole ne mutu ya tsayaye karatu da kansa ya rabu da lacca tun da mai lacca zai shirya abin da yake so ne in kai za a mai kyau ne to zai tara muku abu mai kyau in ba kai ba abin tsaya zai shirya muku abin tsaya kasar da ku yi isa babu tabbas ka zauna a gaban malami ka karanta littafi min gilafin ila gilafin sannan kuma a yanzu ko da babu yadda za ka yi to lizinci tsofaffin littattafai ka rabu da littattafan zamani walan ma na mazhabul jami ainihin fi ta'qili wal jabari asalan tafarra anhu nan aka samu rassa daban-daban kasira min firaqil dalali Kalmota zida duk jahamawa ne wal falasatu wal falasafa duk jahaman jahamanci ne wanda da aka ɗauko shi shi ya ɗauko falsafar ya kawo wa mutu akhiri ashariya da wa'inan asaira duk rikin jahamu ne shi isa wannan jin a gaisul wasu ya sharrin duniya gaba ɗaya daga jahamu ne da can bidiya ake yi a addini aka tsaya a taba addini a taba amma shi ko jahamu da ya tashi allan yadda ka gaba ɗaya Allah ya taɓo gaba ɗaya tun da yake yana wa Allah gyara yana gyara littafin Allah wal karamita haka karamita jama'a ce ta shi'a albatiniya karamita shi'a ne batiniya amma suna tsakatsake su ba su ba ba su ba batiniya ba su ba shi'a ba su ne wanda suka taɓa rusa ka ba su ne wanda suka yi juyin mulki ana aikin hajji suka yanka lima aka yanka mutane suka dinga kawai aka rufe ko ina aka dinga kashe kawai mutane kai mu kasa ne ba da kai sai ma yafi kana labbai kallahumma labbai kana shafa hajarul aswad kana koka kawai da kaga takobi wannan an tsinke masa kai wannan to galima an tsinke kai haka suka dinga tara gawo ki he da suka cika rijiyar zamzam da gawo nan ne suka rusa ɗakin ɗin suka ɗauke hajar al'aswad suka tafi sai da shekara a hannun su hajar da shekara ashirin da ɗaya idan ka kalli hajar al'aswad yanzu za ka ga kamar jona shi aka yi haɗa shi aka yi aka wani kamar tsagewa daga haka ko ya ike wani a wadda a zage shi an sa wani kemikal ne aka haɗa shi da shi amma da kyar akar wannan ne. haka aka dinga aikin haji ba jar lahu aka ji aka karɓo shi to wannan karamita tushen su daga jahmu ne hai mu yaya zamu ne al'umma musulma mu iya tsinke munafukai to tun da ba tsintu ba zamanin annabi haka za a yi ta tafiya wasu ne masu daddafa mana mu je aljanna hai mu tsaya mu yi aiki tukuru aikin da muke na korarsu mu kori wannan wannan ya taso mu kawar da wancan wancan ya taso shine abin da Allah zai kalla ya ba mu lada lokacin da kaga kafirci ya eh kafirci munafunci ya eh munafunci to kai kuma tashi ka ce kai ma addini ka yi addini yadda suke so su karar da mu ma mu karar da su mu yaƙe su yadda suke yaƙan mu amma fa yaƙe sai da karatu ba a ɗora abu akan jahilci yanguwa yara ba ku muke ba muka takura muku aiki ne mana yawa lokaci ya kare muna fauna musallama muku aiki dan lokaci kankanin ka ba ni za ka gani ba wani za ka gani wani can lokacin aka gurza aka gurza kai za a famu akan kujerar ba mu fata ta yi aiki ya isa ka daga na mutu ka daina dini oh shi yasa ake tafakin sakin abun ake ba ko ana ruwan sai a mu za mu yi karatu mu muna da uzuri ko muna da uzuri ko an yi zuwa za mu zauna mu yi karatu tsofaffin mu za su iya su suna da juriya sun fi mu karfi ma sun fi mu lafiya yanzu suwa suke mura ba samarin ba ko fi yi a rufe yi ce ne kaza ya larɗe wani kaza ya lashe wani kaza ya rufe wani kaza ya kwanta wani kaza tsofaffi kuna nan saboda karanta a tsaya a yi don haka nan ba za mu don an yi ruwa muna nan kuma an tashi yanzu kwaɗorar sai rana mudun aiki to daren ma mudun aiki sai mun kai inda za a kai dinnan haka kuma muna fata Allah ka famu dore tattaro mutane gida-gida yanzu aka fara tattarowa yau ma ya kamata a ɗauki sunaye shugabanni shugabanni na duk wanda bai zo ba ina mai magani mai magani fa sai an masa rukuya hmm? tun da mai ina da yara ya je ya tara yara a gidan sa ya magani da daddare ma ana shan magani ana sallan magani ne sai wai da rana ke can sai wai sai an ci abinci tuku sai da kanan labari ya same shi ana fa neman sa tsakanin la'afar magariba da isha kuma ya kawo mana 'ya'yanmu ɗalibaki zai zube su a nan tukuna in gansu daga nan ita tafi. shi kenan bayan sallar isha an sako masa kayan shi ta kai yanzu da jihamu a gari da wannan ra'ayi a gari ina muka gabaci Eh? sannan yanzu bayan mun kata mu duba yadda waɗannan ƙungiyoyi yadda suka ce nasara akan abubuwa in ba mu yi karatun ku zo ku gani ba ba za mu iya tada wannan batan ba faɗa ne ba na doke-doke ba za a kai ga doke-doke in aka za ka ce to ba za ku yi karatun nan ba to lalle fallon doke-doke ya zo walmulan hadatu sofiya haka mulhidan sufayi duk daga jihar alƙa'ili na bil hululi masu da'awan hululi ne hululi Allah na cikin jikinsa mana Allah ya shiga cikin jikinsa maganan da yake yana magana ne da harshen Allah wal wahada haka ‘yan wahadatul wujudi dukkan aƙidin jamu duk in ka bi za ga ta inda aka haɗu ta inda aka narke in kana bukatan tunda yanzu littafin ɗan farawa ne da wuya a bi abin sosai amma kowane littafin za ka ga tushen wahadatul wujudi kamar yadda ka ga tushen jahaniya da ya faɗa gidan yahudawa to za ka ga inda ‘yan wahadatul wujudi suka haɗe da jam da jamawa su kuma wahadatul wujudi masu cewa mutum ya narke ya zama Allah gaba ɗaya babu wani mahalicci ba halitta da mahalicci da halitta duk ɗaya ne in ka ce akwai wani mahalicci akwai wani akwai wata halitta ai ka kafinta ka yi shirka da Allah subhanallah kowa Allah ne wannan halittun da ka gani da wannan rana da wa'annan zuwa tajalli ne Allah ne ya bayyana ta rana ya bayyana ta kai ya bayyana ta kyankyaso ya bayyana ta maciji ya bayyana ta aljani ya bayyana ta sama ya bayyana ta tajalli ne kai ne baka sani ba duka Allah ne suna tsarna sai dai yanzu maganganun su ba za su faɗu ba amma dai sun fara sakin baki idan mutum zai je da ɗan taurin sa yanka a zangwace kai ni zan je yanka wannan Allah iri kiri to yanzu da su faɗi mai wa zai iya hana wa da gari caɗe kawai su ne yan hajjatar talwajodi dole ne ku tsaya kusan wani ba wai labari ne ba an faɗi ya ƙare a rubuce kuka ga ganshi? yin kuna neman cikakken bayani kila littafin nan ma zai mana bayanin wasu da yawa ka ibnu arabi kamar ibnu arabi wa ibnu saba'ina wa adara da ire-irensu barkatai suna nan wanda sun yi su yana neman ninka ta'afan jamu musulunci yana da makiya yadda ka gani a yau in kace kana rike da sunna duka bidi'an duniya na zata kanka yan duniya su soke ka yan ka za su biyo ta kanka yan siyasa su ce ka dame su wane ne ka dame su kawai saboda ka ce rabbi Allah wa ma na kawo minhum bada al-musannifu shi isa mai littafi ya fara bayanahu bayanin sama a tafsiri tare da bayani wal ishabi da zuba maganan ya buɗo ta fa akhbara annal jahama wa shi'atahu jahamu da tawagarsa an karo sifatal khaliki jalla Wa'ala. wannan ne mata suna nan sun ɗauki tsamana cewa daga yanzu ɗansu bai tafiya jami'a sai ya yi hadda nuriya amma a haddace da ma'ana hmm? wanda suka ɗauka Allah ko da wasa suka faɗi Allah ka tabbatar musu da niyyar suna ta cewa ne yanzu tun da dama sun yi nisa da aka faru wannan baiti hamsin da biyu za ku basu su kaɗai su haddace kai ma an za ka fita daga gida ka fita da baiti biyu mana yanzu kwanan mu nawa dai ba wani shi ne kafin mu na uku ba to da sai kullum ka fita da littafi biyar ai bai ke biyar bai ke biyar ai tuni da ka maka da suka yi ma kwana nawa ishirin hmm? da farawa E wai kafin a sauka ka gani misalin kwana nawa za ka haddace kullum ka bai ke biyu kullum bai ke biyu ashirin da biyar ko ashirin da shida baitoci hamsin da biyu ashirin da shida kullum baiti biyu kasar kullum baiti biyu kasar kuma daga inda ka da amsa na sauran har da zai baka dauke sun ce samu naka ya karanta muku ko ba ran nan kuna nan ba dan jimma ka ce samu naka ya karanta muku a kafin tun da so su dinga ji ce a ba zan iya ba sai dai Allah ya kawo magana a cikin karatu to ku ga Allah ya kawo ta sai a jira fa mun ka zai karanta shi a kasan amma fa ka lura da wasu kada ya watsu da kuskure kuma karshen ta kai ma da ka ba mu gada ce don ba dama ka karanta ai hadda da kai ka kuma ba ka ce ba suna son su dinga yi a girki su dinga yi a kaza amma dai ana ba su shawara su tsaya su fa gane ma'anan da kyau kada a yi ta haddata da su baitocin ba ma'ana ya zama yadda ake hadda alkur'ani wa khulasatu mazhabi jiham a takaicen takaicewan ɗariƙar nan ta jihamu fi hada annahu la yajuzu an yusafa Allah azza wa jalla bi sifati yusafu biha khalqahu bai halartan a siffata Allah da wata siffan da ya siffata halittarsa da shi kamar ji gani ko da abin da duk wata siffa ne li'anna zalika ya qatabi fi za'mihi fa tashbiha an kamanta Allah da halitta fanafa kaunuhu hayyan kaga ya kore Allah yana ce ina raye ba akwai alhayu alqudrat wal irada wal ilmu wal hayatu hayatu ya kore can Allah ya ce la ilaha illa huwa al hayyu alqayyu ya kore shi أن يصف الله آه، حيا عالما مريدا دي يقولون إلى آخر الصفات والأسماء ولكنه أثبت كونه قادرا سيدي يا تبت الزنت وصمي إيكو فاعلا خالقا لأن المخلوق عنده لا يوصف بهذه الصفات بهذه الأشياء to ina ga a tsaya a nan wajen baiti abin nan ba kura kawa amma shi ake ji hamsin ba ya rabu alaba shi idan aka je inda tambayoyi mun bi insha Allah za a bi duk sa'a amsa tambaya insha Allah in ta gano in ba ta gano ba mu tsallake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 وجملنا بالآخية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين